sai hawa larkur suka zubo kan kirjin gurbur ya ce ya kai abokina kai sani cewa ni maganin tahowa inda za ka amma ne maka alkawarin cewa ba zan taho ba sai tare da wanda ya kashe ka larkur na gama faɗin haka sai idanun gurbur suka kafe jikinsa ya sandare nan take larkur ya sake fashewa da kuka sannan ya ajiye gawar gurbur a ƙasa a hankali da abin da ke faruwa gaba ɗaya mayakan wajen sun zama 'yan kallo shi ko da wamul huzubur har yanzu kuranta kansa yake yana ta kyalkyala dariya tazarar da ke tsakaninsa da larkur ba ta wuce taku goma ba a wannan lokaci gawawaki sun yawaita a filin yakin jini ko sai malala yake kamar an buɗe teku daga cikin rundunar su larkur waɗanda suka rage ba su fi su ɗari uku ba alhali da can su dubu ɗari da hamsin ne ba zato ba tsammani sai larkur ya kwaɗa ihu ya yi kururuwa sannan ya miƙe tsaye ya ruga kan dawamul huzbur hannunsa na kan battar fatan nan da nufin ya fidda ruhin dawamin huzubur daga ciki ya nuna masa ko da idanun dawamin huzubur suka kai kan battar da ke ɗora ƙugun larkur kuma ya fahimci cewar wani abu ne a ciki larkur yake ƙoƙarin fitowa sai daka tsalle daga inda yake kai ka kace biya aka tullo kafin larkur ya zira hannunsa cikin battar tuni dawamin huzubur ya daki kirjinsa da kafafu biyu sai ga larkur ya yi tsalle sama ya faɗo ƙasa ba tare da samun nasarar zaro kurowar ba kafin ya miƙe tsaye dawwamin huzubur ya sake dare a gabansa tare da kama wawan sara cikin zafin nama larkur ya kare saran da takobinsa yana da kwance nan fa suka fara artabu da yake dawamu huzubur ya fi larkur karfi jarinta da iya yaƙi nesa ba kusa ba sai ya zama na larkur baya iya mai da martani face ƙoƙarin kare kansa kawai ko da aka samu rabin sa'a haka sai da dawamu huzubur ya galabaitar da larkur har ya buge takobinsa ta faɗi gefe guda da wa mu huzubur ya kafta lauko sara a kirje shi koyarin tuma uban ihu ya sake daga sa ya narka masa wani sara a cinya sai ga cinya ta gutsire ta zama gundumi tsananin raɗaɗin saran ya sa lalkur ya rintuma wani ihu wanda ya na da da wa mu huzubur ya bushe da mahaukaciyar dariya sannan ya sake kaftara masa sara a ɗaya cinyar ita ma ta gutsire ta larkur ya sume ko daga nan haka sai da wawan huzubur ya sake bushewa da dare ya keta ya ci gaba da yi wa kansa kirari yana mai cewa ni ne gagaro uban kangararu? ni ne sarkin jaruman duniya dodon kowa na rantse da kaifin takobi na yau sai na yi gunduwa gunduwa da sassan larkur sannan na kama sarauniya hashalek na biya bukata ta da ita kuma na sassara ta kamar yadda zan yi wa dan uwanta yanzu lokacin da wannan abu ke faruwa sarauniya hashleg na a can bayan filin yakin akan wata bishiya tana hange ko da ta ga yadda dawamul huzubur ya kaca-kaca da jikin larkur sai ta fashe da kuka ta ce na rantse da girman karagata yau ba zan ga wulakancin sarki dawamul huzubur ba duk abin da zai yi da ni sai dai yi da gawata a can filin yaƙi kuwa bayan dawamul huzubur ya gama kirarinsa sai koma kan larkur ya ga ko motsi da numfashi ba yi ko daga nan hakan sai ya sake bushewa da dariya ya ce ya kai larkur ai ko da ka mutu ba zan yi maka afuwa ba lalle sai na tabbatar da rantsuwa ta a kanka yana gama faɗin haka ya ɗaga takobinsa sama da nufin tsinke wuyan larkur ba zato ba tsammani sai larkur ya wuf ya zaro ruhin nan daga cikin battar da ke ɗaura a ƙugunsa ya nuna shi ga dawamin huzubar faruwa hakan ke da wuya sai aka ji dawamin huzubar ya kwarara ihu a lokaci guda kuma ya kame kyam kamar gunki nan take gangar jikinsa ta bushe raƙau sannan ta kama tsatsagewa tana rugujewa kamar ana fasa dutse cikin abin da bai wuce da daƙiƙa biyar ba ya ruburbushe zama turɓaya larkur ya buɗe fuka yana layi jiri na ɗibarsa ya daka sauran dakarunsa tsawa ya ce me kuke jira da sauran jama'a zaluman sarkin nan nan fa dakarun larkur suka ji sabon ƙarfi da ƙwarin gwiwa ya zo musu nan take suka afka nan ɗaruruwan dakarun aka ci gaba da yaki duk da cewar jikin rundunar sarki da wamu huzubur ya yi sanyi bisa ganin mutuwar sarkinsu amma sai da aka shafe kwana guda da yini ana wannan yaƙi sannan aka samu nasarar karar da rundunar da wamu huzubur har aka gama yaƙin larkur bai mutu ba kuma shine fi kowa taka muhimmiyar rawa a yaƙin al'amarin gimbiya hashalai kuwa bayan ta bar kan bishiyar da take laɓe sai ta tashi ta koma cikin gari ta isa tarakarta da zuwa sai ta ɗebo wata guba ta zuba a cikin ruwa sannan ta ɗauka ta sa a baki za ta kwankwaɗe kawai sai ta ji an buge kwatandar da guban nan ke ciki ta faɗi ƙasa ta fashe ruwan ya zube a fusace ta juya ta ga wanda ya aikata hakan kawai sai ta ga ashe ni ce tsaye a gabanta ina zub da hawaye kuma goya a bayana jariri ne yana ta tsala kuka cikin faɗa na dube ta na ce dan me zaki kashe kanki alhalin gashi can miji ne ya kashe sarki da wa zubar har ma sun afka sauran rundunarsa shin ba kya son kirayi tare da ɗa namiji ne ki sani cewa ko da larkur ya tafi muna da madadinsa shi nan goye a bayana ko da jan haka sai gimbiya shalek ta yi sauri ta karɓi jaririn ta rungume shi tana ta kuka sannan ta hausin batarsa tana mai cewa hakika wannan yaro ya kamar marka sabus ya ke matar dan uwana ki sani cewa tabbas dan uwana ba zai rai ba me zai hana mu kokarin mu kai masa jaririn nan ya gani kafin ya bar duniya cikin alamun tsoro na ce a'a kin sani cewa zuwa filin yakin na akwai haɗari matuka. idan muka je za mu iya yin asarar rayuwarmu da ta wannan jariri gara dai mu yi haƙuri mu rungumi ƙaddara tunda da ya bar mana wasiya sai mu yi ƙoƙarin idar da ita akan wannan ɗanasa da wannan shawara muka aiki bayan kwana guda da yini ɗaya aka gama yaƙi aka kawo gawar jarumin larkur aka ajiye a tsakiyar fada a wannan rana ni da gimbiya shalek mun yi kuka mara misaltuwa sai da muka kasance cikin bakin ciki da begen mahaifinki muna kuka dare da rana har tsawon wata uku wannan shine takaitaccen tarihin jarumtakan mahaifinka larkur bin sabus sa'ad da samaratu ta zo karshen wannan labari sai ta gamar kawul sabus boka jinshan da boka sulbaini duk suna zubar da hawaye dan tsananin tausayi jinshan ya ce ya kai markawul sabus hakika mahaifinka babban gwarzo ne kuma wajibi ne ka gaje shi lalle za ka yi nisan kwana a duniya kuma duk irin bala'in da za ka shiga sai ka kubuta markahul sabis ya ajiyar zuciya ya ce anya ko zan iya fita daga sharrin boka shan horo ni yanzu babu abin da ke damu na face rashin tashin masoyiyata gimbiya sima yau saura kwana uku ta mutu in dai ba a tashe ta daga wannan barci mai nauyi ba mu ku ga munan cikin keji a tsare kamar tsuntsaye ba mu da ikon fita balle mu je mu tashe ta kamar daga sama sai suka ji an ce kar ka samu damuwa ni yanzu zan iya kubutar da ku amma bisa sharaɗi guda markahul sabis samaratu jishan da sulbeni suka kama leƙe-leƙe ta cikin kejin da suke ciki don ganin wanda ya wannan magana amma ba su ga kowa ba daga can sai suka ji an bushe da dariya ba zato ba tsammani sai ga aljani durfus ya bayyana a gabansu ko da ganinsa sai boka sulbaini ya daka masa tsawa ya ce kai durfus ashe kai ba bawa na bane maza ka buɗe mu daga cikin wannan kejin wai shin maya aka yi ka farka daga nan barci alhalin su jafaru sun sha da kai banju kai da ba za ka farka ba sai bayan shekaru ashirin sa'ad da su jafaru suka gama karanta kundin tsatsuba ko da jin wannan batu sai aljini durfus ya kyalkyale da dariya sannan ya murtike fuska ya ce ya kai sulbaini kai sani cewa zaman da na yi tare da kai tsawon shekaru ban yi shi a banza ba cikin hikima da dabaru na rinka sata sirrinka da tsafinka har na mallake su kaf haka kuma na mallaki na bokajin shan da na bokanya samaratu cikin dabarar leƙen asirinku ba tare da kun sani ba bisa wannan dalili ni ma na zama gawartaccen boka amma ɗayan ku bai sani ba tun da na ji an fara batun ba, sai ne lamo kamar ba da ƙarfin sihirin domin na faki ido na raba su jafar da kundin na kama gabana amma sai su jafaru suka shammace ni suka bani wannan banjin na sha a halin yanzu ba ni da burin da ya fi na mallaka sabon kunnen tsatsuba na biyu wanda ake kan rubutawa dangane da yadda na tashi daga bacci mai nauyi kuwa al'amari ne na sa'a idan ba manta ba akwai lokacin da markahul sabas ya samo tsumin dodo yanu har ya zubar da shi ƙasa ta tsotse to wannan tsumin ne ta tafi a ƙarƙashin ƙasar har ya je jejin da nake kwance ya bulbulo ta ƙarƙashin ya lullube ni ta ko na farka daga barcin domin shi wannan tsimi inda ya zube a ƙasa ka'ida ne sai ya tafi duk inda mai bukatar sa yake ya riske shi bayan na farka sai na kwashe tsimin gaba ɗaya na ɗure shi a cikin kwalba na kai ɗakin tsafi na na ɓoye kamar yadda na ce da ku a baya cewar zan kubutar da ku daga cikin wannan tsafaffen keji amma bisa sharaɗi guda sharaɗin ku shine daga yau ku duka za ku zama bayina duk aikin da na sa ku za ku yi mai kun amince ko ku kuna da shawara yayin da su samara suka ji wannan batu daga bakin aljani durfus sai duk suka tsuru tsuru wannan ya dubi wannan wancan ya dubi wancan suka kasa cewa komai ko daga na haka sai durfus ya kyalkyale da dariya ce shi kenan na ba ku kwana ɗaya rak ku yanke shawara yana gama faɗin haka ya ɓace suka neme shi suka rasa wannan shine abin da ya faru tsakanin su markahul sabus da aljani durfus wanda ya tashin bazata daga nan wayan bacci bayan samar ta gama bayar da labarin larkur bin sabus mahaifin markahul sabus al'amarin boka shamhuru da sarki lu'manu kuwa bayan sun gudu daga birnin kartub inda aka fafata gagarumin yaƙi ba su zame ko ina ba sai fadar shamhuru wacce ke can tsibirin bahar zos wannan wuri nisansa da duniya tafiyar shekara dubu ce cikin tsananin galabaita suka bayyana tsakiyar fadar ko daga nan halin da suke ciki sai wani hadimi ya sauri ya yayyafa musu wani ruwan sihiri taken ruwan sihiri ya lullube raunukan da ke jikinsu jini ya daina zuba suka samu kuzari nan take aka kawo musu ruwan magani suka sha shamhuri ya miƙe yana mai tafiya da kyar ya shafa wani gabjejen allon tsafi sai ga hoton duk abin da ya faru tsakanin sarki hodes da su jarumi hubairu bayan an gama yakin nan bisa batun tafiya ɗauko gimbiya sima haka ku allon tsafin ya sauya launi ya nuna masa abin da ya faru tsakanin aljani da rufus da su markahul sabus ko daga maganin waɗannan abubuwa sai bo kashin shamhuri ya kyalkyale da dariya sannan ya dubi umanu ya ce ya kai wannan sarki hakika yanzu ne na san zan nuna sauran bokan duniya da dukkanin mu cewar na cika matsatsibi su ko matsafa ne kawai masu aiki da sihiri zalla amma ba su san sirrin tsatsuba ba shamhur ya shafi garin fadar bango ya buɗe tamkar littafi sai ga waɗansu irin kayan yaƙi waɗanda aka kera daga karfan deman kala-kala sai sheƙi da walwali suke ga sanan birjik ba adadi shamhur ya tafi wasu gungun dakaru guda miliyan ɗaya suka bayyana a gabansa kowanne ɗaya daga cikinsu ya ninka aljani ramna kagu sau arba'in shamhur ya dube sai ce ya kuma ya kana ababen alfahari na ku sani cewa yau shekaru dubu kenan kuna ɗaukar horon yaƙi haka kuma waɗannan makaman yaƙin shekarunsu dubu a cikin tsumin bakar guba ban taɓa tura ku cikin duniya ba don yin wani aiki yau ina son ku ɗebi makaman nan ku rabu kaso biyu kaso guda ku je ku hallaka jarumin hubairu tare da tawaga aljanun da suka raka shi ɗauko biyasima sima kaso guda kuma kuma ku je ku kamo min aljini durfus ku zo da shi nan domin a halin yanzu babu wani hatsabibin aljini kamar sa doron ƙasa idan muka yi sake mallaki wannan sabon kundi da ake rubutawa zai iya zama matsatsabi sa'ad da shamhur ya zo na azancensa sai sarki lu'manu ya sujada a gare shi ya ce ya shugabana ina son ai wannan tafiya tare da ni domin ba ni da burin da ya fi na kashe hubair da hannuna ko da jin wannan batu sai shamhuru ya kyalkyale da dariya sannan ya ce ya kai lu'umanu kai sani cewa a halin yanzu hubairu ya samu kyakkyawan horon yaƙi a wajen sarki hudes idan ka kara da shi ba za ka samu nasara ba amma ka sani cewa horon da na baiwa waɗannan dakaru ya ninka wanda ya samu so goma ni kai na ba da irinsa yanzu zan sa horon a jikinka in ya so sai ka bi su ku tafi tare nan take shamhuru ya dubi dakarun nan sai kowannen su ya buɗe sa wani irin haske mai tartsatsun wuta ya rinka fita hasken ya taru a waje ɗaya ya dunkule ya zama kamar turin nakiya shamhuru ya damƙe hasken sannan ya buɗe bakin lu'umani ya jefa ciki kawai sai jikin lu'umani ya kama mu kyarkyata cikin ƙanƙanin lokaci zufa ta lullube shi take girman sa ya ninka na da sau goma kwanjinsa ya kumbura jijiyoyin jikinsa suka tashi suka yi burɗin burɗin idan ka gan shi sai kai zaton irin mutanen farko ne shamhuri ya sake bushewa da dariya ya dube shi ce ya kai lu'manu yanzu ya kake jin kanka lu'manu ya buɗe baki cikin da murya mai aman sauti ya ce ya shugabana ina ji a jikina cewar na fi duk wani abu mai rai zafin nama ina jin cewa zan iya kewaye duniya cikin dakika goma kuma ina jin cewar zan iya naɗa gammu a ɗora min duniyar gaba ɗaya na ɗauka a kaina haka kuma ina jin cewar ni kaɗai zan iya yaƙi da dukkanin halittun duniya walau mutum da aljan dabbobi da tsuntsaye da halaka su gaba ɗaya ko da jin haka sai shamuru ya tuntsire da dariya ya ce haƙiƙa duk abin da ka faɗa haka yake ya kai lu'umanu ka bi waɗannan dakaru nawa ku tafi zuwa ga wannan gagarumin aiki tabbas nasara na gare ku kafin ku dawo zan shiga ɗakin halwata don ne tsatsuba na gano hanyar da zan gama cika babban matsatsubi da wuri don samun nasara akan sarki hudais na birnin karto. hakika shine kaɗai matsala ta a doron ƙasa shamhuru na gama faɗin wannan batu ya shafi garu wata ƙofa ta buɗe faɗa ciki ƙofa ta sake rufe kanta su kwa dakarun nan masu horon shekara dubu sai suka kwashi makaman da aka tsima a cikin ruwan baƙin dafi tsawon shekaru dubu suka buɗe fukafukansu suka yi sama cikin hanzari umanu ya hau kan darduma tsafinsa ta yi sama da shi ta riske su sannan haye kan ɗaya daga cikinsu ya zauna aka ci gaba da kwarara gudu a sararin samaniya wannan shine abin da ya faru tsakanin boka shamhuru da sarki lumanu na birnin tairan bayan sun gwabza gagarumin yaƙi da su jarumin hubairu a birnin khartoum inda sarki hudes ke mulkin musulman aljanu al'amarin su jafaru kuwa bayan sun fito daga cikin kundi sa'ad da kishi ya murtike lisa sai ta kama hannun jafaru ta ja shi gefe guda ta ce wai kai menene nufinka akan mashirila ne cikin mamaki jafaru ya ce ban gane wannan tambaya ba me kike son ki sani ina son na san matsayina a wajen ka ita kake so ko ni ko da jin wannan tambaya sai jafar ya kirkire da dariya ce amma ban taba sanin cewa kina da matukar kishi ba sai yau yaushe na haɗu da masharila har da zaki zarge ni da santa yalisa ta murmushi ta ce kar ka ga laifi na. dole ne mutum ya kishi akan abin da yake so musamman idan ya ga ana kokarin raba shi da abin abin tambaya anan shine shin aikin kundin tsatsu ba zai kammalu waye zai auri gimbiya sima tsakanin sarki lu'manu markawul sabus da jarumi hubairu shin boka huru zai gano hanyar samun nasara akan sarki hudes ya zamo babban matsatsibi sai marubucin ya ce nemi littafi mai suna matsatsibi don ci gaban wannan labari to nan muka kawo ƙarshen littafin kundin tsatsuba na uku wanda abdulaziz sani madakin gini ya rubuta ni kuma muhammad umar kai gama na karanto muku na fatan wannan labari ya ɗebe muku kewa amma ku tuna cewa ba a yadda wani ko su sarrafa wannan karatu ba ba tare da yarjewar makarancin ba ku huta lafiya sai mun gamu a littafi na gaba